وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في الدرس المنعب عند لكم كتاب الأدب المفرد مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري mai rasuwa a jira ta 256 shekarar sa 1900 لثمانين دقائق رضوان في الدنيا أيضا من الرسول الله سبحانه وتعالى في مصر رحمه وانا في رسيد الله مكرم ينا بياني أفنشي و لا أنكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم جواني مسلمين يكن زمر عمر الله أفنشي dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wani mutum mumini wannan la'antar ta manzon Allah tana zama rahama gare shi zama ci gaba daga hadisi na 224 insha Allah الإمام البخاري يتي بابي نتجي بقوة مشاكفة باب الخروج إلى المقطلة باب لكي مكان أكون فتاة دبلنبو المقطلة yana daga cikin sunayen lambu mutum ya tafi lambunsa ya fito wa hamdu shayi ala atiki mutum yana ɗauke da wani abu a bisa kafaɗarsa ila ahlihi ya dawo gida ya kai ma iyali wato mutum ne yana da lambu yana da gona a ci wannan gonar ya ɗauko wani abu a kafaɗarsa da kai ma iyalinsa gida bisabil ta amfani da kwando kwando da ake sarkawa yana da zurfi mutanen da suka yi amfani da irin wannan kwando wajen suna zuba kaya a ciki suna su asabil حدثنا إسحاق بن مخلد الإمام البخاري يقول إسحاق بن مخلد يضم الأخبار عن حماد بن أسامة المشعري مشعر بن كتاب الكوفي قال مشعر يتي حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن ابي قرة الكندي عمرو بن ابي قرة الكندي هذا الأباري وأن تابعين يتي عرب عبي مهدينا يا تلت يا تجر على ya مهجينا يغفرون سلمان الفارسي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم shi wannan kafin da ke ba da labari ana kiransa amru bin abi qurratul kindi babansa shine abu qurratul kindi alkunya shi asalin sunan shi salama bin muawiya in ka duba a da kubra na ba'd ya tabbata cewa yana cikin sahabban annabi musamman sallallahu alaihi wasallam annahu wa fada idan nabi sallallahu alaihi wasallam musamman ya tashi daga kufa ya tashi daga kufa ya taho madina ya ba kunshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta saboda haka nan sahabi ne mahaifin nasa ne yake ba shi labari amru bin abi qurrat al-kindi yace mahaifina wato shine salama bin muawiya tunda shi ma sahabi ne mutumin kufa ya tallata ma salman al-farisi ya auri ukka bushar wasa kunga wannan ya tabbata shi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana da ya ko yana da yar uwa ko wata wacce take karkashin zama ya nema maka miji da kansa saboda kokari a dace da mutumin kirki saboda haka shi wannan shahadi wanda ake kira salama bin mu'awiya mahaifin amur bin abi qurrat al-kindi daga baya ya zama alkali a garin kufa ya ce mahaifina ya kasance salman al-farisi sai tallaka masa auren yar uwarsa fa'aba sai salmanin farashi ya ji aurenta wata zauwa da maulatan lahu amma salman al-farisi sai ya ce ni ina buƙatar auren baiwarka da kayanta maimakon kanwarka ina buƙatar auren ita wannan baiwa da kayanta yubabu da ha bukaira ana kiranta bukaira ita wannan baiwa wannan sahabi salamatu bin muawiya shi bukatar sa a aure kanwarsa amma salman al ya ce ni kuma baiwar ka din nan ta yanta ita ce nake bukata saboda falala da ke tare da auren kuyanki kamar yadda muka gabatar da hadisi na ɗari biyu da uku a littafin nan hadisin abu musa ashari wanda a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin akwai wasu mutane guda uku waɗanda suke samun lada kashi biyu a rayuwarsu cikin waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa rajulun kanat indahu amat amatan da yaqaha fa adaba fa ahsana ta'dibaha وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها mutum ya ɗanta baiwa ya aure ta yana samun lafiyar biyu salmanin farisi shi ya buƙaci auren baiwar salamata bin mu'awiya a maimakon wasa aka ba shi aura saboda haka ya zama su jikinsa suna garin kofa fabala da aba korata sai labari ya iso ga abu korma mahaifi na kenan shi wanda suke ba da labari shine an gudu na abu korata kindi yake sai labari ya iso ga mahaifi na an buka na kai na husai fata wa salma da shaiku akwai saɓani tsakanin husai fata da kuma salman da farisi wanda dukkan su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai saɓani a tsakaninsu idan aka ce akwai wani abu tsakanin su ana nufin sabani fa atahu ya tulubu sai mahaifina ya tafi ga salman al-farisi yana neman sa fa akbarahu annahu fi mabqalatin lahu aka ba shi labari don kuma fa akbarahu fa na annahu fi mabqalatin lahu aka ba shi labari cewa salman al-farisi yana yana wani tukunsa yana can yana aiki suna ga kike ne masu ke ji labari akwai sabani tsakanin hujji ta suleiman uh, hujji suleiman da kuma salman farisi shi salama ta bin muawiya sai kokarin ya sa salman farisi saboda ko zai sulhu ta tsakaninsa da wancan sahabi shi ne ko uh, zai fasu bin liman aka ce masa yana da ku fatawarta a ne idan haka sai ya fuskanta ya juya ya fuskanci lambu wato ya tinkari in da lambun salman al-farisi ya ke. ku sai ya tarar da salman al-farisi yana dawo ma'ahu sajidun fihi qablu yana da kwando wanda cikinsa akwai barkulun eh, wato akwai ƴaƴan itatuwa a magun kusa kusa waɗanda aka tono kamar a ce ko dankali da sauransu ya zuba a cikin wannan kwallo ya rata matsalin shi ne duk abin da yake haihuwa a cikin ƙasa ya tono ya zuba a cikin wannan kwallo tana yiwuwa karas ne da shi ma a cikin ƙasa yake yi dukkan abin da yake haihuwa a ƙasa ana kiransa sun don haka ta ake kiran gonar magukala sanmanin farisi yana ɗauke da kwando gashi ya zuba amfanin gona a ciki rada a asahu ke wata sabiru ya shigar da sandarsa a cikin igiyar kwandon ya tura sandarsa a cikin igiyar kwandon sai ya ya a gabarsa a cikin kwandon yana ta bayan shi yana da kira sanda wato ma yi su kudu abinda ake ce ma al'uruwa shi ne igiya wa huwa ala arziki wannan kwandon yana kafadarsa sandar kai tana kafadarsa fakala da ya tarar da shi a hanya yana dawowa sai ya ce ya ba abdullah ya kai baban abdullah ma kana sai na kawo gaina huzaifa menene ya kasance tsakaninka da huzaifa wani saɓani ne ya auku tsakanin sannan da tsari shi sai ya zato ayar alƙur'ani da kafa hujja da ita da suratul isra ya ayata goma sha ɗaya inda Allah madaukaki da cewa wa kana al-insanu ajula shi dai mutum ya kasance ni garaje wato kamar yana cewa ayar Allah ta yi gaskiya halin ɗan adam ne yana da garaje ta ganda ta fito gona ta wato kamar fasara abin da yake nufi gare shi ta ganda na fito gona ba ta yin hakuri mu isa gida shi ne dai ta kaga shi sai ta malami da ya san abin da ake na da insanu asila Ɗan adam ya kasance ni kar ce ban ta ba saboda haka sai shi wannan alƙali ya bi shi salama hatta aka ya tara salman har duk suka iso gidan salman al-farisi sadaka da salman al-idda uh, salman ya shiga gida inda shi ne mai gida faƙada su shi ce assalamu alaikum salman al-farisi kafin ya shiga gidansa sai sai sallama kaga wannan ma nasi ne kamar ka yi kafin ka shiga gidanka sai sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Allah masauki zai sa albarka ma iyalin naka a gidan naka kar ka dauka don gidanka ne ba za ka yi sallar ba sun ma'azuna ne a bikon sannan ya yi ma abu korra izini ya shigo Kala sai abu korra ya shigo gidan fa'iza namtun sai ga wata tabarma in ka duba an hayar sai ga jibin hakiki wal asar annamtu uh, shimfiɗa ne wanda ake saka sai da cika sun takurma an shimfiɗa takurma maudu a labarin an aji a kan kofa wa inda ra'asiki da dinakun daidai kan takurman akwai wasu tubala tubali haka maimakon a ce an kawo kilo an aji kuma a ne idan ana zafi za ka yi shimfiɗa ka sanya takurma a wajen da kawo matashi to nan kuma shi gidan salmanin fari shi an sa tabarma sai aka sa tubali tubali ne sai yawar kansa a kai da kurkwaɗin sannan gashin kitan sirki shimfiɗar sirki shi ake sa alkurkwa na sabon rahali aka ɗauko shimfiɗa da ake ɗorawa a kan shirki idan za a hau kamar doki wannan shimfiɗa sai aka dora kan wannan tabarma saboda da shi wanda ya ziyarci gidan salmanu farisi ba qala sai salmanu shi alafi rashi maula maulatika ka zauna akan makwancin wato yantacciyar baiwarka dama ai baiwar ce ba shi yawa ce ka zauna akan wannan makwancin wato yana nufin wannan shine ka. a cikin samanin farisi ya ci gaya kamar wannan wato shine magasinka saboda ka aka kawo maka dan a sauke shi a kai su tubahisu li nafsiha wanda shin shimfiɗa ma kanta to lokacin da abu kurra ya zauna wanda wannan yana nuna cewa salman farisi ya daraja shi ya karrama shi ya ba shi aiki cikin wurin zama mai kyau shi kuma ya samu wani wurin zama wanda bai kai wannan ba ya zauna saboda ya mar bayani zaman su da wuya sun an sha'ayu hadisu sai ya so mu ba shi labari idan aka ce an sha'a bi ma'ana ba da ake hadisu shi salman al-farisi ya fara ba shi labari gaskiyar abin da ke tsakaninsa da huzaifa bin yaman fa kada ce yace inna huzaifa huzaifa ta mai hadisu jashiya ya kasance yana ba da labarin wasu abubuwa wasu makanganu kana ya kudu ha rasulullah waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗan su akwai maganganu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa fi gaban a cikin fushi yakan faɗi wata magana a cikin kushi da a kawamin da wasu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi wasu maganganu a cikin fushi da wasu mutane to kusa da fa sai ya suka ba da labarin irin waɗannan maganganu da manzon Allah yake faɗa a cikin kushi. fa'uta ni kuma sai a zo gurina fa us'alu anha amin tambaya game da abin da kusa ba ya faɗa sai a zo gare ni a tambaye yanzu. ga abin da kusa ba ya faɗa sun da kai ma sahabi da salman shin haka ne a kusa kuma sai in ce ku bai batu a anan kuma ya koyi ku bai batun nan shi ya fi sanin abin da ya faɗa kuma gaskiya ne albayyinatu liman ita wal wani ala man ankara akwai mutane yan tsegu suna da za su tafi ga wannan malami su yi mai tambaya su ɗauki wannan magana su tafi ga wani malami su mar tambaya ba kokari suke su san gaskiya ba kokari suke su haddasa fitina tsakanin al'umma saboda haka idan mutum ya zo min da magana ya ce ai huzai ya ce shi ke to ai huzai ko shi ya fi sanar da ya faɗa kaga kuma gaskiya ne don duk mutumin da zai maka tambaya ce malam wane ya ce in ka dora a kai ka zama shi abinda za ka ce malam wane shi ya fi abin da ya kala shi zai ma bayani kin da a ce tambaya yake na addini na ne masanin fahimta su ce malam ne hukuncin kaza amma idan ya ce maka malam wane ya ce a neman sani yake ba saboda idan suka faɗa min sun ce a ku zai fatu a zamu bi ba ya ku ai huzaifa ya sanar abin da kaɗa. wa akarahu an takuna baba'iru bayna aqwali yace ni kuma abin da ya sa ba zan gaskanta abin da ban ya faɗa ba gaskiya kai, amma abin da ya sa in sun zo suka gaya min ba zan gaskanta ba saboda ina kyamar a samu kiyayya bai na ƙaƙa wani a tsakanin wasu mutane fa ukiya huzaifa don haka sai a ci da komawa ga huzaifa dama waɗannan aikin nasu ce fa kila da sai a ce masa ya inna salmana la yusaddiqu ba ai salmanu al-farisi bi kaskanta abin da ka faɗa ba wala yusaddiqu kuma bi kariya ta bi ma ta kula abin da ka faɗa to dama abin da suke so ke a ja'ani huzaifa sai ga huzaifa ya zo wurina fa kana sai ce ya salmanu ibn ummi salman ya kai salmanu ɗan uwar salmanu fa kuntu sai nace ya huzaifa to ibn ummi huzaifa kai ma ya huzaifa ɗan uwar huzaifa latantahiyanna ko dai ka daina irin abin da kake yi sau da tuban da suka ila umar ko ko zan rubuta takarda game da kai in aika ma halifa shine umar bin khattab ah, Allah ya kada mu falamma kawwaftuhu bi umar lokacin da na tsoratar da shi da kiran sunan umar don da na ce zan haɗa shi da umar sai ji tsoro tare da sai ya bani shi ne sai ya ce wa kakkala rasulullah salman al-farisi ce kuma ai manzon allah ya ce min waladi adama ana ni ina cikin yan adam fa ayyuma abdu duk sa'ilin da aka samu wani bawa min ummati daga cikin al'umma hu la'natan na taɓa la'anta da wata la'anta aw sababtuhu sababta ko na taɓa zagin da wani zagi fi gairi kunhihi ba tare da cancantar sa ba فاجعلها wannan صلاة أما كما إذا ون لأنتر جوان نباوا يزم صلاتي قريش حديث النجنة بكتب wannan riwaya tana cikin da sahiha hadisi na 1758 hadisin yana musnad al-imam ahmad da kuma al-musannad bishaita yana kitabu du'a babu ma sukira an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu da'a liman shikama inda babin yake a cikin al-musannad da ibn abi shayba hadisi na 4253 hakanan hadisin yana al-mu'tamad kabir na al-imam al-qabrani hadisin dubu shida da ɗari ɗaya da hamsin da shida to kuma hadisin kamar yadda limamu bukhari ya kawo cikin al'asar mufrad الإمام أبو داود يروي نوشي الإمام أبو داود يروي نوشي حديث من صحيح سنن أبي داود هنا كتاب السنة باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله الإمام أبو داود يا عباد كتاب حديث النبي sunan babin an hana zagin sahabban manzon Allah sunan babin ke babun cin nahayi an sabbi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi na dubu da dari takwas da tashin da hudu kuma hadisin da ya zo cikin sunan abidawu lafazinsa lafazin sunan abidawu ya fi bayani karara a kan abin cikin alasar mufarwa bari ka ji lafazin da ya zo cikin sunan abu dawud an amru bin abi kofa shi da wannan tabi'i kala yake kana kusai ta bin madaya a wancan riwaya ta imam abu dawud kusai fa ta yaman yana zama a garin al-madaya shi kuma salman al-farisi yana kufa ba gari guda bane فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda haka sai huzaifa ya kan abubuwan da annabi ya faɗa yi gunasin min ashabihi fi raba a cikin kushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu maganganu da sahabbai to huzaifa sai ya kan ba da labarin irin waɗannan maganganu aiwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa kaza a rai ya taba cewa kaza a kan shi wani ma haka wani ma haka Allah ya samu gani yana faɗi irin waɗannan wato ganu ne waɗanda suke annabi ya faɗa ba shakka sallallahu alaihi wasallam amma ya faɗe su ne a cikin bacin ne a cikin fushi bayan ko kuna sun saboda ka sai wasu mutane su taso mimman sami a zalika min huzaifa daga cikin waɗanda suka ji wannan magana daga bakin wasu ibn leman fa ya atuna salman sai su zo ga salman al-farisi lahu huzaifa su maganar huzaifa fa salman sai salman al-farisi huzaifa to a'lamu huzaifa da kuka ce ya faɗa shi ko sanin abin da ya faɗa wanda ya faɗi magana da kuma wanda sun ayyuka tambaya da dan abinda salman zai ce ويرجعون إلى حذيفة سيسكوما كحذيفة سيقولون له سيسكوما قد ذكرنا قولك موسى ثم سنرجع لسلمان فما صدقك ولا كذبك يا مسلمان ما قالت فضلا سلمان بيقول لك انت تقوم بشكل يا فأتاه زيفة سلمان زيفة سلمان يعني شكاري وجن سلمان الفارس bai same shi a gida ba kamar yadda shi wannan alƙalin sulkin salman bai same shi a gida ba yana gona shi ma zuwan kusai ba bai same shi ba wa huwa fi mabkala yana can wannan sambun nashi fa qala sai zo shi same shi ya ce ya salman ma ka an tusaddiqani bima sami'tu min rasulillah daga lafazin ya bambanta da wanda ya zo cikin asalin mufar ya kai salman da ya hana ka shiga kaskanta na jini daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka san annabi ya faɗa shi amma idan an zo an gaya maka na ci kaza me yasa ba ka gaskanta ba fa kana salman sai salman ya ce inna rasulullahi kana yadhab annabi sallallahu alaihi wasallam ka san yakan yi fushi fa yaqulu fil ghadab kan fushin nan zai faɗi wata magana linasin min wasu mutane min ashabihi daga cikin shahabbansa wa yarba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yarda da wani mutum akan samu lokacin da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance ya ji dadin wani mutum fa yaqulu fi riba li nasin min ashabihi sai ya faɗi magana ta yarda ga wasu mutane daga cikin sa. wato annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi magana wani lokaci a cikin bacin rai ga sahabi wani lokaci kuma saboda ya ci daɗin sahabi su zama kana a kansa sai ce amma kan tantahi yanzu kai huzai ba ba za ku daina ba hatta turi tuwa risa rijalar gubbar rijalar in ka daina karantar da mutane abinda manzon Allah ya faɗa a cikin ɓacin rai ga wani sahabi to za ka gajar da soyayyar mutane da sahabban manzon Allah in ji salma da faris in ka daina cikin waɗannan maganganu da manzon Allah ya faɗa a cikin ɓacin rai ga wasu mutane to za ka gajar da soyayya a zukatan jama'a game da sahabban manzon Allah warjalan mukbar jari in ku ba ba to za ka gadar kiyayyar wasu mutane ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah za a wayi gari musulmi yana son wani sahabi cikin wani sahabi saboda an gaya masa ga abin da manzon Allah ya faɗa kan wannan sahabi magana mara daɗi wancan kuma abin da manzon Allah ya faɗa akan sa magana ta yarda ake in baka daina ba wa hatta tuki a ikhtilafan wa furqa zaka aukar da sabani da rabuwan ki tsakanin musulmai domin musulmai za su zo daga baya su dauka aisa sahabban kashi biyu ne sai ke kuma ba wai ina hana ka ne saboda kar ka faɗi gaskiyar ba a'a haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗin magana a cikin ɓacin rai ya faɗi wata magana da wani sahabi ya faɗi magana ta yarda da wani sahabi amma a dunkule ƙarshen rayuwar manzon Allah da ya faru sai Salman ya ce abin alimta kai ka sani anna rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam khataba manzon Allah kudu ba yayi kowa ya ci manzon Allah ya ce ayyuma rajulin min ummati duk inda aka samu wani mutum cikin al'umma ta sababtu sabbatan na zage shi wata kalmar zaki ko da an tuhu jannatan ko na la'ance shi da wata kalma ta la'anta fi gababi a cikin bacin raina inna ma ana min waladi adam to ina cikin adam babu babu kama ya gaba gona nakan fusata kamar yadda mutane ke fusata wa inna ma ba'atha rahmatan lil alamin shi Allah ya aiko ni ne in zama rahama ga duniya ga ɗayanta to Allah ina roƙonka alha alaihim salatan yawm al-qiyamah duk wanda na faɗi kalma na zaki ko na tsinuwa a kansa ina roƙonka Allah ka mai da wannan kalma ta zama salati gare shi a ranar kiyama shi Salman al-Farisi ya ce to idan annabi ta ya faɗi kalma da yanzu ba abin da ya faɗi a gaci me ya amfanin ba da labarin wancan da ba Allah ya mun gani ya ce to idan ma nasiha ta ba ta amfani ka ba wallahi da tantabiyan ina rantsuwa da Allah ko ka daina in ba ka daina ba au la aktubanna ila umar ko ko rubuta takarda da aika mu umar a Madina haka bai san umar ko Ko da ta sai wuce sai su rubuta masa yake na karantar انكذوب عون المحبوب شر سنن الكتاب ومجلد صوم شاب شاب عند ابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلها تبو عند عبد عند الامام البخاري او عند النبي صلى الله عليه وسلم في كم حديث شاء الله duk sa'idin da aka samu wani mutum na faɗi kalmar na zaki ko kalmar da a kansa faji an ha shi ka ce da amma kaga umurni ga Allah tabaraka wa ta'ala fa'al ya Allah tilka la'ana ya Allah wannan la'anta ta nayi ka mayar da ita salatan ta zama salati gare shi to salati ma'anar ta rahama saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda na la'anta Allah ka da la'anta ta ta zama salati gare shi wato ma'ana Allah ka da wannan la'anta ta zama rahama gare shi a kiyama hadisin ma ya zo cikin sahihu muslim hadisi na dubu da dari shida da uku wanda yake tabbatar da eh, as-salatu min Allah ta'ala ar-rahma idan aka ce Allah yayi salati to bayan da kake salati ba idan aka ce Allah yayi salati ana nufin rahama yayi rahama yayi rahama ta bawa إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة الله رحمة صلاة الله كباوة رحمة الله يقول في حديث إنجاز الشيخ محمد بن عبد الهادي السندي يتي والحاصل أن سلمان رضي الله عنه ما رضي بإظهار ما صدر في شأن الصحابة تكلم على الأبار النن يا سلمان الفارسي baya jin daɗi irin magana da ake mara kyau akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam لأنه ربما يقل بتعظيم الواجب في شأنه domin tilas ne mu girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu mabiyansu wajibi ne to idan aka waye gari ana karantar da kai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa akan wani sahabi magana kuma ya yi a cikin bacin rai akan wannan sahabi kaga maimakon ka ma wannan sahabi za a wayi gari ta yiwu ma kana la'antar wannan sahabi don ka jahilci ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kafin ya bar duniya sai da ya yi hudu ba kamar yadda salmari yake gaya ba ko zai bata bin yamma manzon Allah hudu ba yayi addu'a ce tsakanin sa da Allah amma da yasa manzon Allah ya fito da addu'a gaban jama'a hikima ce ya karanta da mutane cewa duk sahabbansa din nan yana yarda da su da haka karka dauka dan ya haɗu wata magana akan wani sahabi shi ke wannan sahabi manzon Allah ya karanta da shi lafiya don haka imamu shafi eh, littafin al-ittifaq littafi ne da ke magana akan usul shari'a yana magana a kan ilimi game da bid'a da sauransu a mujallar bi shafin 726 al-imam shafi'i yace fa ta'ammalu kulura ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه كل واحد إذن ونن فهمت من كرفي سلمان الفارسي فهمت من كرفي سلمان الفارسي idan aka zo da labari ga abin da kuke fasu bin da ya faɗa ba zai ce gaskiya ba ne ba zai ce kariya ba ne sai ce a ko kun ce ku zai fa ya faɗa wanda ya faɗi magana aiki ya fi sanin gaskiyar sai koma kun shi kuma dama yana faɗi ne don ya san za su koma da zancen ga ku zai fashi ko zai su zai san na zuwa ya gabatar da wannan nasiha gare shi wannan hadisi yana dauke da ilimi mai zurfi kwarai amma muhimman abubuwa kamar guda hudu ya kamata mu lura da su na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da muka karanta din nan ya tabbatar mana cewa yana cikin kyan adam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa yana cikin kyan adam don haka manzon Allah mutum ne yace min waladi adam adam ana haka ne ko ni ina cikin yan yaran annabi adam alaihi salam don haka babu shakka hadisi ya tabbatar da abin ayar alkur'ani ta fara fa inna ma ana min wasu adam kamar fassara ne na wasu ayoyin alkur'ani sai fa ayar karshe ta suratul qaf tunda Allah madaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu yana abin da Allah ya ma annabi umarni ya gaya mana ko inna ma ana basharun mislukum ka gaya musu suwa za a gaya ma mu kenan ko inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kawai kamar ku? kaga sako ne daga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi manzo Allah mutum ne saboda haka yasa kamar wannan hadisi yana zama fasara gare shi domin yace min wasi adam ana ni ina cikin yan adam don haka yana tabbatar da gaskiyar cewa manzo Allah mutum ne kamar na'am kuma ya ji bambanta mu da shi ya bambanta shi da mu da Allah muka fadi yace yuha ilayya an wahayi gare wannan wahayi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam daraja أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا idan ka ji wannan hadisin tana yiwa ka ɗauka ko na ƙasa ce ga manzon Allah ba ba na ƙasa ba ce ta ya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ce ba ba ba na ƙasa ba ce magana ce kuma abin da shi kansa manzon Allah ya faɗa ke wannan ba wuri guda ba cikin alƙur'ani ba wuri guda ba wurare da dama wato ba ba daidai ba ne saboda muna son annabi sallallahu alaihi wasallam mu siffan tashi siffar da ba tashi ba soyayya muke mu manzon Allah kiyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da abin da alqur'ani ya faɗa game da annabi shine soyayya ga manzon Allah ka tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa game da kansa wannan shine soyayya ga manzon Allah amma idan aka waye gari muna ƙarya ga manzon Allah saboda kai mu daraja shi to ba soyayya muke kuke shi ba kiyayya ce ba soyayya ba ce to haka za ka samu maganganu marasa asali ba a ganin inuwa annabi to idan ba a ganin inuwar ka ba mutum bane ko in yayi bawali kasa na haɗiyewa ba ta ganin cikin kawalin ya faɗi shi ne farkon halitta idan kuma ka hadisin nan min wala da adam an ni ina cikin yaran annabi adam ya za a yaran sa kuma ya zama ya girbi baban ina cikin yaran annabi adam alaihi salam ga za a yi ko yaro ya girbi babansa Allah ya sa gani kuma kowa ya karanta sunan babansa abdullahi sunan mahaifiyarsa sunan kakansa ya za a yi kace annabi sallallahu alaihi wasallam shine halittan farko ka bar shi a daraja ga Allah maka kuke bar shi ƙarya kuma ka kara wa mazan Allah daraja kuma ba ka rage darajar mazan Allah sai dai ka kai ka ga halaka dan tun mutum ke yau mazan Allah ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kwanta shirin mazaunin sananan an masa shiri a wutar jahannama Allah ka cire fatin da ya wuce ma wani saboda tsaban kirari da manzon Allah ya ce baya tafiya irin nan a san mu mutane muna tafiya za ka dora kafar dama ka shiga ta hagu sannan ka ajiye ta hakun ka shiga ta dama ka shi manzo Allah san da yake da yanzu wannan ba ta kaci bane gare shi kamar sun so ka duba fatawa Allah suna jallan 26 shafin 35 babu shakka manzon Allah yana da martabobi darajoji wanda in ka zauna ka su ma aiki ne gare ka ba sai ka kara da karya ba ta turubi ta ce shi ba alƙaƙu iya inda yake bayanin hadisai da suke magana game da darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabairin nasu imamu bai haƙi dala'ilun nubuwa ka rika karanta hadisan wannan ma ya ishe ka sai karu da kariya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata la tattabi an sanad man kana biyan da aka yi sai an waye gari musulmi sun al'adar mutanen da abin da aka yi wa annabawan farko sai an yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi saboda haka duk abin da ake jinginawa ga annabi isa sai aka waye shi ana jingina shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah ka tsare ka duba silsilatu sahiha shirin hadisi na 84 محمد بن عبد الدين الألباني قال شيوا مع هذه الفضائل والخصائص العظيمة فإنه لا يرضى عن درجة البشرية كما يرى في فتاوى اللجنة duk da falalar da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam da kususiya da ya samu da martaboji da ya samu masu girma amma bai wuce matsayinsa na dan adam har yanzu dai manzon Allah mutum ne saboda haka abin da Allah ya gaya mutum ya sanar da kun inna ma ana basharun mislukum kul ka gaya musu idan ko muka tafi sabanin abin da manzon Allah ya faɗa mana mu karya kuma duk inda tafiya ta kai akwai ranar da mutum da mutum in ba za ku haɗu kun karya ba za ku haɗu ku mutu lokaci guda kuma ko da ku mutu lokaci guda ba a binne kogi guda don haka mutum ɗaya ake binnewa kuma shi ɗaya ake mai tambaya lokacin ne mutum zai yi na zama karya da yawan manzon Allah Allah ta ce kuma haka su tabbatar da abin da ya zo cikin alkur'ani cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattun hadisai وبذلك يستمر الإيمان به حقا ورسولا لا تبدأ كما زم الله باوا الله ليكم منزون إلى أن مدك يا أيكو دون إفراط ولا تفريط كر أسام كاكز كيوا توجن درجة النبي صلى الله عليه وسلم كما كر كتجن كي كر كوش إياه وهو بشر بشهادة الكتاب والسنة لكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقا wanda wani ya kai shi daraja ba la duk dan adam babu wanda daraja su ta kai ta manzon Allah a a cikin mutane babu wanda ke da darajar annabi Muhammad sallallahu wannan hadisai sun tabbatar da haka wanda ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa ya sani cewa babu mutum da ya hada ya dubba halayen kwarai ya hada mai yawa a lokaci ya irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kana da hali guda ka rasa guda amma shi manzo Allah duk halayen kirki ya hada shi sa Allah ya tsare shi innaka la'ala khuluqin azim saboda kan halaye na kwarai manzon Allah ya tara Allah ka samu iya koyi da shi a don haka farko da zamu gosa da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma sahabbansa min wala da adama an ni kina cikin yaran annabi adam alaihi salam abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da raka wata kalma ta zaki gare shi Allah ka mai da wannan kalma ta zama rahama gare shi me ake nufi da wannan zaki ba a siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da siffa na zaki don haka yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba siffarsa ba ce الكاتب عون المعبود الشيخ محمد العظيم عبدي من شرح سنن ابي داود مجلد رقم شاد شاد كبير سبعين والمعنى انما وقع من شده ودعائه على احد ونفسه eh ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma ta zaki ko kuma a addu'a ga wani wa nahwu ta bi maqsud bal huwa mimma jarat bihi al'ada al'ada ce ta larabawa larabawa suna da al'ada wanda mun kafa da wannan eh, lokacin da muke karanta littafin arba'un da nawawiyya larabawa suna da al'ada a cikin al'adarsu akwai kalmomi kalmomi kan zahirin su ma'anar su dinuwa Eh, shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi da ya tashi cikin su saboda haka kalmar takan takan takan fito daga bakinsa bisa al'adar larabawa sukan fi kalmar ba wai suna nufin ma'anarta ba ba ka za a ce wailaka kaifonka za su ce ka daga zahiri kalma ce kamar ta addu'a mara kyau akan mutum ko ake sake lasta ummuka mahaifiyarka ta yi barinka mahaifiyarka ta yi rashin ta yi rashin tsala kaga zahirin maganar kamar addu'a ce mara kyau amma su arabawa in sun fi kalmar ba wai suna faɗanta ne da nufin ma'anar ba to duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya ce waɗannan kalmomi da suke fitowa daga baku da baki na Allah ya kashe su su zama rahama fa sallallahu alaihi wasallam an yusalla shay'un min dalika ishaqa tunda Allah yana karɓar addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka manzon Allah ya ji tsoro kada irin waɗannan kalmomi waɗanda ya larabawa suka saba su ko shi ma yakan faɗa su dace da ijabar Allah madaukaki فسأل ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا يسعى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله يميل وأن نسموه في زمن رحمه da musulmi su zama kafara da zunubin musulmi ya zama dalilin kusantar annabi a kiyama ya zama dalilin samun karkatar bawa kuma samun lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa inna ma kana yaqa'u hadha min unajira kuma hakan ma ba ko da yaushe ne manzo Allah hakan ke faruwa da shi ba ba sai sai ce ni ina cikin yan adam saboda haka tun ina mu'amala da mutane ina tare da su harshe na ya saba da irin abin da suke faɗa kuma wannan abin ba wai jarabawa suna kudurta niyyar ainihin ma'anar abin ba saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya mai da wannan kalmomi su zama rahama ga ga al'umma amma a dunkul game da halayen annabi fa an ce mana lam yakun fahishan wa la la'an manzon Allah siffarsa a dunkule ba mai faɗin magana ta ba ba ne Ba ko in ka siffanta annabi a annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai siffa ta la'anta ba ne haka akwai mutumin da ke da siffar la'anta ta akwai mutumin da bai iya magana sai ya yi tsinuwa abu kamar yadda kake gani wani bai iya magana sai ya haɗa da rantsuwa wallahi kaza wallahi kaza ba zai iya magana ba sai ya rantsu wani kuma bai iya magana sai ya haɗa da tsinuwa ko da kai to wannan ba siffa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فقولنا حديثي باشي كدهر أي رواية إلى أقسام لدى النبي صلى الله عليه وسلم وأن نشكر لدى لفظي في وأن مكفرة اسكن الأصل المفرد على المساجد وكان حديث الإمام مسلم هنا باب من لعنه النبي أو صبه يعني كتاب الأدب صحيح مسلم كتاب الأدب بعد الإمام مسلم يكتوى من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو صبه حديث نبوي لتريشدة حديث عائشة الله يكرمك حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة وما علمت ما شرطت على يديك ربي يأتي عائشة باتفاق شرط دنيم الله كيف اتفاق شرط دنيم الله ما علمتنا كيف قلت لا شيء مع سبحانه وتعالى اللهم يا الله انما انا بشر نفام سني فأحب المسلمين لعنتكم. إن شاء الله إذا أتى سامون aw sababtuhu ko na kai ga faɗin kalma da zaki kansa fa ja'alhu lahu zakatan wa ajra ka saka wannan kalma ta zama tsarkaka ga wannan musulmi ka saka wannan kalma ta zama cikin lada gare shi a kiyama kuma yana sauki ko jami'in sauki a cikin dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da tara al'imam muslim ya kawo sosai domin tsarin ya yi ne akan waɗanda aka samu irin wannan kalma na la'anta ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kansu sai kawo hadisi na dubu biyu da ɗari shida da ɗaya hadisin abu huraira shi ma hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yana cewa allahumma innama ana basharu. ya allah ni fa mutum ne kawai إنما أنا بشر أيما رجل من المسلمين سببته duk sa'ilin da aka samu wani mutum cikin musulmai wanda na faɗi kalmar zaki kansa au la'antu ko na la'ance shi ko da lasu ko na ake shi kwanci akwai da abu zakatan wa rahma ka sanya wannan abin da na aikata ya zama sarkata gare shi da kuma rahama gare shi hadisin yana sahih muslim a cikin rubuci da dari shida da akwai riwaya ta abu gobe da kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma inni attajibu indaka ahdan ya Allah na rike alkawari wurinka lan dukhlifa ni ba za ka saba min shi ba ya Allah na rike alkawari wurinka fa inna man ana basharu Ni mutum ne fa hayyul mu'minina ataitu duk sa'ilin da aka samu wani cikin mu'minin da na cuce shi na wani abu da ya cuta a dalilinsa shakantuhu la'antuhu jalattu kayu in kalma da zaki ko la'anta ko duka كل على هذا صفة التساوى الناس عندما أنت يا جماعة وترحمة بفجح وزكاة بكركك وقربة بكما تتم كسنتا تقربه بهذه الحكة يوم القيامة لذلك دليل لتساوى الناس تمن تساوى كسنتا كران القيامة صحيح البخاري كتاب الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطيته فجعلت له ستة وعمرة kaga hadisin imam hadisin abu hurera yana sahihin bukari hadisin dubu shida yana sahihin muslim hadisin dubu fiye da shida da al'afazin al'imam muslim allahumma inna ma muhammadun basharu ya allah kasani sani muhammadu mutum ne su ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma kama ya kuma yakan fusata kamar yadda mutane suke fusata wa ne ka da khastu inda Allahi abdan kuma ni na ɗauki alkawari wajen Allah fa zakar sai kawo hadisin a wani lokaci ne riwayar Abu Hurairah faj'al zalika kafaratan lahu yawm al-qiyamah Allah ka sa cutar wanda nayi ba wani musulmi ya zama kafara da zunubinsa a ranar kiyama to kaga an samu hadisin Aisha da Abu Huraira da sa da daban kuma akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah yana cewa inna ma ana basharun ni fa mutum ne kawai wa inni ishtaraktu ala rabbi wa la sharadi da mahalicina na yi sharadi ga Allah subhanahu wa ta'ala ayyu abdin min al-muslimin sababtu kowane mutum aka samu cikin musulmi da na faɗi kalmar zaki kan sa au shatamtuhu au shakunu zalika an yakunu zalika lahu zakatan wa ajra wato ina roƙon eh, ka Allah kamar da wannan kalma ta zama karkata gare shi da kuma lada gare shi akwai hadisin Anas bin Malik sahabi suna da yawa don haka ba yadda za a yi mutum ya karyata wannan hadisi saboda ya zo da riwaya daban-daban malaman hadisi sun ce hadisi ne mutawatir ta ka yasa salmanu farisi yake tunatar da ba duk ba su biyu bane suka ce hudu ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane wanda malamai suke cewa ko yanzu da sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam na akan samu mutumin da zai la'anci wani da baya yana yana son daga bayan hankalin shi kwanta to ya za a yi inda za a yi kenan shi ka koma addu'a Allah ya canza wannan la'akari ka koma kama, shi kenan yadda manzon Allah ya yi hadisin jabir hadisin uh, Anas bin Malik hadisin Anas ya ba da labari yake kanat inda Ummu Sulaim yatimatu ummu sulaim mahaifiyar anas tana da wata marainiya a hannunta tana da wata marainiya fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake mata wata rana sai manzon Allah ya haɗu da ita wannan marainiya babba da sai ce an tijiya sai ce tsinan sanin yayi mamaki girmanta kamar yadda ake ma yaro kaga yaro nan da nan ya girma an maza Allah ya ce yake lalle shi girma la ta jira sunniki kada shekarun ki fasu girma haka to kar kalma da ya fada lalle kin girma kada fa shekarun ki su girma haka to wannan kalmar da manzon Allah ya kama rene yan nasu ta dawo gida kana kuka ne da ne da dini saboda kowa ya tabbata manzon Allah annabi gaskiya ne kuma duk abin da ya faɗa Allah zai karba to shi wannan ya tana ganin addu'a ce manzon Allah ya mata kenan ba za ta nake ba za ta musu kin da kenan kin kalle kin girma yace la sun sinnuki kada fa shekarun su girma haka to ai kaga kalma ce ya faɗa kawai amma sai ta zama kamar addu'a ce a cikin ita wannan mareniya faraja an su kimata ila ummu sujan tabki saboda haka sai mareniya ta koma ga ummu sujan tana kuka to Allah ya da labari ya ce fa kada ummu sujan ma ya bunayya sai ummu sujan ta ce me yasa ne ki ke ya ta me ya faru shi ne sun tashi jariya ta ce da a alayya nabiyullah Allah ya kabar sinni annabin Allah ya yi min addu'a kada shekaru na su jima fal'ana la ya kabar sinni abada na suka shekaru na ba su girma ba har abada na ga ba mamaki mutu kwanan nan tun da annabin Allah ya yi min wannan addu'a wa kharajat ummu sulaim musta'jila saboda sai ummu sulaim da gaggawa ta zo su kimara tana jan kimar dinka wato tana tana takawa saboda sauri kada shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta laki ya rasulullah har shi ta hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala da rasulullah sai manzo Allah cikininta ya gane tana da tana da damuwa ma laki ya ummu sulai me yasa nake fa qala sai ya nabi Allah da auta ala yatimati shin kai wata addu'a ne akan mareniya ta قال سيدي وما ذاك يا أم سعود الدعاء كما ذنب مدينة kana sai suke za'amat annaka da'auta Allah ya tsara sunnuka ai ka biya cewa wai ka mata addu'a kada su kamin ka su kirba da manzo Allah ya ci fashe da dariya wasu ka rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta dariya sun makala sai ya ce ya umma sudai amma sani ba anna sharti ala rabbina yaba na riga na yi sharadi ga Allah subhanahu wa ta'ala an shtaratu ala rabbi fa qultu sai na ce inna ma ana basharun ni musulmi har ba kama ya rubar bashar na kan faɗi magana ta yarda irin wanda mutane suke faɗa wa abubuwa kama ya rubar bashar kan magana a cikin fushi kamar yadda mutane kan yi fushi fa ayyuma ahadin da an sa'adai sun mutum su ne wata addu'a a kansa saboda yadda al'adar ta saba wanda al'ada ta saba dan kan mai abin da manzo Allah ya faɗa ba wata magana ce da tashin hankali ba an saba gani wato eh, kamar wane ya yi saurin girma to kar shekarun sa ma su saurin girma wato kada ba shekarun su ma su yi sauri kaga zai mutu da wuri amma shi sai ya dauka to ai kada shekarun su girma a ce to ai yanzu ne ma zai mutu saboda aka sai manzo Allah ya ce, na yi sharadi ga Allah subhanahu wataala kusa idan da aka samu wani mutum cikin al'umma ta دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل na yi wata addu'a ga wani cikin al'umma ta kuma bai cancanta a masa wannan addu'a ba an ya ci aka da buta horon Allah ya mai da wannan addu'a ta zama tsarkaka da shi tana yi waka ce ya za a yi annabi ya addu'a ta wata cancanta ba na'am kamar yadda manzo Allah yake faɗa ni mutum ne ka cikin mutane kuma yadda malaman hadisi ke ce yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin Larabawa ya same su da al'adun su mutum ya kan faɗi magana ba da yana cikin ta ba ba wai ainihin yana cikin cikin da kalmar ta fito da bakin sa cikin isharar gare shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyaka ala hada buhuran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yawm al-qiyamah yake yana sahihul jami' sabir hadisi na 7856 kuma kamar yadda na ce mun gabatar da bayani akan arba'u na hadis lokacin da muke karanta hadisi na 29 akwai alfazun la yuradu biha zahiru ma'naha akwai lafuzza wadanda suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ba a nufin ma'anarsu yana daga cikin misali hadisin aisha Allah ya kara masa yarda wanda ta bada lafiya yana a sunan kubra na al-imam al-bukhari kitabu siyar babu asiri wasa عائشة الله يقرأ مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بأسير وإنها نسوة وترانا النبي صلى ya عليه da wani ونفرسنا yana tare da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure wannan fursuna fala haina ta an wadannan mata da suke tare da aisha suka ɗauki hankali shi aisha allah ya tsara mace irta to sahaba ba shi har da wannan fursunan ya kunce ya gudu فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سيجا النبي صلى الله عليه وسلم يا داود فقال السيد يا عائشة أين العصير؟ إلى فرسنا لنا داود فقال سكتي نسوة كن عندي shi ba نبي كارثة لا حين لا حين يسون أو تهكلي لا كريش فذهب أرجو أن فرسنا يسجي بسنيبا شين كما ذا الله يسجي فرع الله Allah الله يجي كنوكي wato wannan al'ada ce ta laraba kuma in kayi sakaci da hannun ka ce wannan hannu kai Allah yake shi amma ba wai a ce manzon Allah yake ba to amma sun san annabi da ya faɗa ba Aisha hankalin da ya tashi Allah yake hannun nan fakara da annabi ya fita saboda neman inda husna yake fa arsal da kisrihi manzo Allah yi aika aka bi samun sa ba ji abi aka samu wannan husna to har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya dawo ga Aisha dai ha, ta fito da hannuwan ta guda biyu ta daga haka manzo Allah ya shigo gida ya same ta hannuwan da suka suna sama malaki me ya same ki lafiya hannuwan ta sama sai aisha ta ce ya rasulullah innaka ta'awta alai bi qat'i ka yi addu'a Allah ya yanke hannuwa wa inni mu'allikatun yadi an tazu man da ka kai addu'a ko to lalle za a yanka ne don haka yanzu ina jira ne shi wanda sai yake ka ina zai bullo kaga ba yamma sai maza Allah ya kashi da dariya yake mata ajalai ki ko dai kin ka kule ai nayi, nayi sharaɗi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma man kuntu da'awtu alayhi ya Allah wanda na faɗi kalma zahirin ta addu'a a kansa faj'alhu lahu kafaratan wa tahura Allah ta mai da wannan kalma ta zama kafara gare shi kuma tsarkaka gare shi wannan yana yana sunan kubra na al-Imam Bayhaqi ya faru da Ummu Salama Ummul Mu'minin هند بنت أبي أمية ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم haka kaga hadisai da muka karanta na addu'a kamar yadda sallallahu alaihi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da cikin jama'a da haka su sahabbai sun sani Aisha ta ba da labari Abu Hurairah ya ba da labari ga hadisin Anas akwai hadisin Ummu Salama din akwai hadisin Samura bin Jund akwai hadisin Tuhayn shine Amir bin Wasila na karshen mutuwa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya da labari akwai hadisin abu sawari adami hassan bin quraish wanda kawun ke ba shi labari abin da ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس يتبعونه نادم الله لا متعنين جيشا a tukata kuma a saboda aka nema sai na bi shi to lokacin da na biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai idan suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana sa su gaban manzo Allah bai bai yarda yana tafiya ana bin shi a baya wannan yana daga halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa mahalayen masu girman kai manyan mutane aka sari su ake a baya suna gaba shi kuma zan Allah a baya ke sahabbai na gaba idan da wanda ya gaza shi gani to shi wannan ya sani ba saboda haka sai biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da biyo bayan ta fara ka ne barkatan imma bi asibin aw qatibin aw siwakin kike tana yiwa da asuwaki, akwai wani kike da hannunsa manzo Allah sai ya Ku ne shi in kana amma da ya faɗi wannan magana sai ce wallahi ma aujan wallahi bugun da ya min ban ci zafin sa ba wato kamar ka shuri mutum ne kamar ka farkar da shi don mai kai ka za amma dai duk wanda yake a magana sai dauka annabi ya rage shi ne ba ka da ko amma wannan abin sai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buke shi da wannan sanda ya bai san akwai abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mar komai ba bai ce masa komai ba domin da ya faɗa mata ya gane da kyauta bai ce masa komai ba kuma shi ke sani ba ba a tafiya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da ya biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya gaishe da wannan aswaki din yace fa kuntu fi lailatin na bana wannan dare suna ta tunani ma barba ne rasulullah illa da shay'in alimahu Allah fiya tunda har kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace ni to akwai abin da Allah ya sani ina tare da shi mara kyau wani abu ne na yi mara kyau din nan yana ta tunani ko a cikin halayensa akwai wani abu mara kyau wa haddasat ni nafsi an ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asba sai raina ya saka min idan gari ya waye zan tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam zan tambaye shi dan lokacin da ya cike da wannan aswakin bai mu bayani ba to kuma ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa amma take saboda asircin sahabi kafin ya ci gaba da magana sai da ya faɗa ya tabbatar ya haɗa da rantsuwa fa wallahi ma auja'an na nufi da Allah ban ji zafin dukan da ya min ba wato duka ne kamar a maka ishara kawai kamar ishara ce ake masa saboda haka su ni na yi kafin zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya riga ni har ya farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga manzon Allah ya ce tara ra'in ma la quruna ra'iyatika ya kai Muhammad sai mai kiwo ne kar ka karya kafan dabbobin da suke kiwo kuma ma kar a kai ga karya kafan su falamma sallallahu alaihi wasallam muna ga sallar asubahi hauka asubna ina shirin zan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya kawai sai na ji manzon Allah yana gaya mana an gama sallama sai manzon Allah ya ce Allahumma ya Allah inna unasan yatba'uni akwai wasu mutane da ke bin bayana wa in ji la yujibu ni an yatba'uni ni ko ba san wani ya dinga bin bayana kaga magana yake don wancan mai tambaya kar ma ya zo tambaya sa ai Allah ya saukar da amsa ya Allah ta sani a ga ana magana da Allah kuma amma mutane na ji saboda ishara gare su Allah ta sani wasu mutane su bi bayana ko ban so a cikin bayana to Allah faman barabtu duk wanda na cike shi aw sababtu ko na bata kalmar zaki kansa faj'alha lahu kafaratan wa ajran ka sa wani lokacin da na aikata ya zama kafara gare shi da kuma yawan lada au kana maghfiratan ko ka sa ya zama gafara wa rahmatan da kuma rahmar Allah gare ka ah, saboda haka shi wannan yana ji sai kame bakin sa ya san Allah madaukaki ya kawo da amsa kuma abin da ya faru ba shi sai zama alheri sai sa al-Imam Muslim al-Imam Muslim yake magana game da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalma ta la'anta a kansu aka ayyane ya kawo karkashin falala da suka samu domin duk mutumin da aka ayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta in dai musulmi ne ya mutu a musulunci to wannan addu'a ce manzon Allah ya masa Allah ya bashi rahama a kiyama saboda haka la'antar nan ta manzon Allah rahama ta gare shi ba azaba ba domin wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin ya sa imam muslim yake kirga waɗanda suka samu irin wannan kalma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirga su a cikin waɗanda suka samu alada daga cikin sahabban manzon Allah domin za ka yi zaka ina ma kai ma manzon Allah ya taba samun fushi sai ya la'ance ka domin karshe manzon Allah ya ce duk wanda na la'anta kamar da shi ya zama rahama gare shi kamar da shi ya zama kafara gare shi kamar da shi ya zama karkaka gare shi kamar da shi ya zama dadin lada kamar da shi ya zama sadakin kusantar ka a ranar kiyama to kaga ai za ka yi sha'awar a ce ina ma abin ya faru kai wannan dalilin yasa sannan da tarihi ke cewa husba da daina saboda waɗanda manzo Allah ya la'anta din ma ai la'antar da ya musu rahama ce gare su ga abin da manzo Allah ya aikata a ƙarshen rayuwarsa irin wannan ya faru da Abdullah bin Abbas wanda shi ma ya ba da labarinsa hadisin yana sahihu muslim har yanzu al-imam muslim yace man la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw sabbahu aw da'a alaihi wa laysa huwa ahlan li dhalika kana lahu zakatan wa ajran wa rahmah suna ba ke nan, duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma na zaki ko kalmar la'anta a kansa to yana zama rahama gare shi sai kawo labarin Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ce, kuntu al'abu ma as-sibyan na kasance ina wasa tare da yara saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan Abdullahi bin Abbas da ni ne yake ina wasa da yara fa ta rasulullah sai manzo Allah ya taho da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fa fatawarai ku khalfa babi sai na kuya a bayan wata kofa fa ja sai ga Allah ya biyo bayan kofar fa qata'ani qata'ata sai ya buge ni haka ya dan bugu kamar irin na cikin da kake yaro ya buge kuma ka biyo bayan inda ya kiya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada hannuwansa ya bugi kafadan Abdullah bin Abbas to wannan bugu da manzo Allah ya ma Abdullah bin Abbas sai baka cewa duka ne na horo la duka ne na wasa inda za ka yi wasa da yaro ko ko kai ka ja hankalinsa cewa ai duk da kake ba za ka igo ya gare ni ba mutum hankali ne sai ce mun kisa fa ma ko mu muawiya kana goyen ne sai ka kira mu muawiya kala bajitu da na tafi bakuntu sai na dawo sai na ce huka ya aku mu'awiya yana cin abinci kala sai ce sun makali ne mazu Allah ya ce ne is harfarku ne mu'awiya ki da kira min mu'awiya to kasan yaro maimakon in ya kawo ya ga mu'awiya yana cin abinci ce annabi da mazu Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ka a shi tun da ya gan shi yana cin abinci yana da uzuri don haka sai dawo ga yawa ya dawo ya ce masa kowa ya abu har yanzu na same shi yana cin abinci kala sai ce la ashba Allahu batnahu kar Allah ya kosar da cikin kaga wannan kalma ce ta kamar la'anta ko kamar addu'a ce sai maza Allah ya ce kada Allah ya kusa da ciki shi ne sai Imam Nawawi ya ce to wa hadha wa fi hadha hadith jawab karki subyani malik akwai tarsa da ke karkashin wannan hadisi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarsa abu sabin abbas yana wasa bai hana su wasan ba saboda haka idan yara na wasa in dai wasan ke kai ga haramun ba ba laifi bane wasa ga yaro ba laifi bane wa amma ala muawiya Allah ya kaga ba laifin da muawiya ya aikata a wurin aiko an an je a kira shi aka samu yana cin abinci yaro ya koma yana cin abinci Allah ya kusa kada kada Allah ya kusa da shi to in ka wannan zahiri addu'a ce cewa kar ya koshi har abada fa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda na masa addu'a bai cancanta ba to addu'an nan da na masa ta sa ya zama rahama kai shi sosai al-imamu da al-imamu muslim yace wannan addu'ar da manzon Allah ya muawiya ta sa shi cikin sahabbai da suka samu daraja daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba hasabu subani ibn hajar mujallal na goma sha shafin 170 saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya faɗa karshen rayuwarsa ga addu'an da yi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa Allah ya mai da waɗannan kalmomi da suka fito daga bakinsa su rahama eh, ga wanda ya ma irin waɗannan kalmomi cikin matukar wannan yana da imani al-imam an-nawawi yace wa fi hadha hadith du'a an la yashba'a dina ta'akhara ya yi addu'a ga mu'awiya kada wato Allah ya kosar da cikinsa saboda ya yi lattin zuwa da don haka sai ya ce malamai suna ɗaukar waɗannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan fahimta biyu na ɗaya annahu jara ala lisani bila qasdi al'ada ce ta larabawa al'ada ce ta larabawa mutum ya kafa kalma saboda ransa ya baci kamar da salmanu kuma shi yake kudama wato huzaifa bin liman Allah ya kara musu yarda kuma gaskiya saboda akwai misalai da dama cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu annahu hukuma sallahu li ta'akkuli akwai wanda ke ganin hukuma ce ga muhammad saboda eh, yayi lattin zuwa yayi lattin zuwa amma shi al-imamu muslim ji al-imamu nawawi sharhin wannan hadisi ان معاويه لم يكن مستحقا للدعاء عليه الامام مسلم يتي معاويه بين اتجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين اتجاه سبب ايام اكثر كراسي tunda an aiki yaro ke kira shi yaro ya dawo ce ya tarar da shira ce abinci a kira sai yayi ce garin gama sun zo ba da ya ce sai na gama kafin in zo sai zama yayi dai amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana irin yadda larabawa kan fasa saboda wato kacin rai a cikin wannan lokaci saboda kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi wannan addu'a a ƙarshen rayuwarsa don haka al-imam an-nawawi yace muslim ya ɗauki wannan addu'a da manzon Allah ya wa muawiya min muawiya yana da cikin falala da muawiya ya samu da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu fil haqiqa yasiru du'a saboda ya zama addu'a ce ta alkhairi aka yi wa muawiya Allah ya abu na uku wato shine dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu wannan ba laifi ba, babu shi da Allah tabaraka wata'ala da kansa shi ma ya la'anci wasu bayi akwai waɗanda ke cancantar la'anta in aka ce la'anta akwai wanda ke cancantar sa akwai wanda ke cancanta saboda kai sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a wanda ya la'anta bai cancanta ba Allah ya da la'anta ya zama rahama gare shi saboda wannan al'ada ta larabawa da aka saba amma cewa la'anta din kansa ba shi ba cikin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin alqur'ani cewa annabawa da suka gabata su ma an samu wanda sun yi la'anta ga wanda yake zai kamar kafirai wani misali a surar ma'ida aya ta saba'in da takwas لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على da داود وعيسى بن مريم kaga Allah ya tabbatar mana banu Isra'il kafirai daga cikin su sun samu tsinuwar annabi Dawud da kuma annabi Isa alaihi salam ne da jinin sa suka samu wannan tsinuwa zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu nabi sama kanu yafa'alu da haka an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu la'antar ba laifi bane ga manzon Allah ko bai aikata wani abu wanda ya saba ma ainihin annabawan da suka gabace shi ba amma wanda aka la'anta la'antar bai cancance ka ba to wannan shi da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa addu'a Allah kan da wannan la'anta ta zama rahama gare shi in kana tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu wasu amma la'antar na siffa ba ayyana mutum ba kamar misali manzon Allah ya la'anci barawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mace mai kara gashin kanta da wani gashi alwasila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin zane mai zane jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya yanka tabba don wani don wani wanda ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya bada mafaka ga mai laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutumin da ya canza bikon alamar karshen fili iyaka ya canza don ya kara mafarsa fili annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mashayin giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya bada rashawa da wanda ya karba manzo Allah ya la'anci wanda ke kururuwar mutuwa manzo Allah ya la'anci wanda ya zana cikin dabba ya zana fuskar dabba to haka suna da yawa to waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani karka ɗauka su ma na an ta zama rahama gare su a siffa shi manzon Allah ya la'anta don haka wanda ya dace da wannan siffa kuma sa, Allah ka fare mu amma idan aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ancana musulmi ya la'ance shi ko ya ayyana wani musulmi ya faɗi wata kalma wanda zagarin ta zagi ne gare shi to waɗannan su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ka mai da shi ya zama rahama da su a ƙarshe ne dalilin da ya sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan muna magana ne akan ladubba wato kyawun ali me yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan a cikin asabul mufrad akwai bashir hussein bin abuwaisha uh, wanda ke ga littafin shafin sahih da al'adar da mufrad da na farko shafin 279 ce dalilin da ya sa al'imamu bukari ya kawo hadisin salman al shi a wannan babi ba wai karshen ba ne farkon hadisun. ya nuna maka rashin girman kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa sunan babin babul khuruji ila al-mabkalah babin da ke karanta da mutum ya fita zuwa lambunsa wa hamala shay'i ala atiqihi ya dauko wani abu wa shay'i ala atiqihi ya wani abu akan kafadarsa da kanshi babban musulmi kamar salmanu farshi ya zama yana da lambu ya tafi lambunsa ya ɗebo amfanin gona ya zuba a cikin kwando ya rataya a kafatansa ya kawo matarsa gida wanda shi ne ainihin dalilin kawo a jikin nan ba wai karshen a cikin bala wannan shi ne dalilin wato idan salmanin farisi zai yi haka me yake karanta da kai muhimmancin hidimar iyali da kanka salman farisi yana iya sa wani ya ringa ma yana iya sa mutum ya tafi gona ya yi amma da kuma sai ya zama da kansa zai tafi gona ya hebo kayan miya na lambu ya zuba a cikin kwando ya rataya a kafaɗar sai ya zo gida ya ce mata na gashi wato a shi karkare na kanka karkare na hidimar iyalinka karkare na hidima iyalinka kare zama abin kunya ne gare ka a ganka a kasuwa kana ce ba abin kunya ba ne manyan sahabban manzon Allah sun aikata wannan yana daga tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su bare mutum kamar Salman al-Farisi wanda babu shakka yana cikin waɗanda suka samu abishirin samun aljanna daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi ya ayyana da kansa suna da babban sahabi ne amma ya zama yana aikata wannan wanda yana karanta da mu wato ladabi na sahabi idan sahabi ya zama yana da wani hali to wannan gaji ya kamata mai koyi da shi dalilin da ya sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan a wannan babin kenan hadisin yana da bayan masu tsawo sai da shiga cike wanda muka gabatar muna fatan Allah ya sa musu albarka akwai wanda suka rubuta tambayoyi wannan yana tambaya akan cewa idan mutum ya ya wani aiki don ya samu biyan bukata a duniya zai samu dada a lahira kamar kiyamun laili ko karatun alkur'ani da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi kan bayan yana cewa mutum da yana da bukatar wani abu saboda ta shiga cikin dare dinga lafiya ko ya dinga karatun alkur'ani don ya yi tawassuli da karatun alkur'ani ko ko wannan nafila Allah ya biya mar bukata to sannan kuma a lahira zai samu lada la zai samu ba ah, wannan yana cikin alqur'ani suratu shura aya ta 20 man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsa wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha sai aka ce wa ma lahu fil akhirati min nasibin wanda niyyarsa ita ce ya samu duniya za mu ba shi amma a ba shi da rabo masu a'malu bin niyyati kuma yana da kyau mu samu tafsirin eh, alimamu shaukani game da fassarar aya ta kuma sha bakwai eh, sha da ta tsoron hud zuwa aya ta goma sha bakwai da kuma tafsirin ibn kashi sau da yawa muna fassarar tawassulin da ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tawassul da aikin da an riga an yi shi ba wai ka kirkiro aiki ne ka yi tawassuli da shi wannan babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kirkiro aiki don tawassuli da wannan aikin la ka yi tawassuli da aikin da ka riga ka yi shi a da domin aikin da ka riga ka yi shi ne cikakken ikhlasi shi ne wanda za ka yi ta wasu Allah ka sani na taɓa yin kaza kuma ba ni da wata manufa illa ne mai yarda ka to a dalilin wannan aiki Allah ka jarin bukata amma yanzu labarin ka shirya damara sun kai nafila dama nafilan ba don Allah ba ne don a samu naira ne ko don haka nafilan ba na da na kusa ne ba shi da cikakken ikhlasi bare ma har ake ka wasu ne shi amma ba mu cewa Allah ba zai karba addu'ar ka bala Allah zai karba shi yasa mi fasul majid yayi bi musamman akan wannan mas'ala yayi babi musamman akan wannan mas'ala mutum ya kirkiro shi da saboda biyan bukatar duniya sai ya samu biyan sa amma dai wai a lahira kuma idan yana da rabota wannan aya ta alqur'ani ta tabbata akwai littafin ibnu qayyim tawziya da ake kira ubatu sabiri hoton sabiri ya kirsa layoyin alkur'ani da suka yi magana sharaɗin samun lada akan wani aiki a lahira sharaɗin samun lada akan wani aiki a lahira ya kawo wannan ayat suratu shura ayat 20 da ayat 16 zuwa 17 na suratu hud suna suna nan kashi uku da ya kirga su sai ya ce to su kaɗai ne cikin alkur'ani kuma sun tabbatar mana in kana son ka samu rabo a lahira to cire niyyar duniya cikin aiki sai abin da Allah ya faɗa man kana yuridu hasal akhira nasidu lahu fi harsi idan niyyar ka ta samu kadara da sai Allah ya hada ma da duniya wa man kana yuridu harsa dunya nafsihi minha wanda ko yake so ya samu moriyar duniya za mu bashi ba za mu hana ba amma mai karshen aya wa ma lahu fil akhirati min nasib a lahira ba shi da ƙarabu to ya za a yi kai aiki ka samu wannan lada ka samu wancan lada Allah ya samu gani wannan yake mai hukuncin mai gyaran hanyar mota a lokaci daya yana neman ihsani ga jama'a ba laifi bane yana gyara hanya kuma da kokon bara kafin aikin lada da biyu ne akwai abin da za ka yi kyauta kyauta da makana yake ne don ka samu duniya sadaka ba ta da ita ne don ka samu lahira nan da ibn usaimi ya magana cikin asharhul mumti duk magana da yake shin wai gaskiya ne su musulmin da bai je makaranta ba ba zai shiga aljanna ba wannan ba gaskiya ba wanda ya aikin kwadai shi ke shiga aljanna ba magana zuwa makaranta ba ina hukuncin mutane da suke tofar da kaki a hanya abin da aka hana shi ne ka tofar da kakin alƙilla ko ka tofar da shi inda jama'a za su cutu ganinsa kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da masallaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب